tsayawa da mota tashi a cikin compound ɗin asibitin. Fitowa daga cikin motar ba tare da ya rufe motar ba, daga wurin gaske ya shiga duba ɗakunan da ake kwantar da mara lafiya. Kwatsam sai gashi ya ke da Dr. Hashim. Kwalar rigar Dr. Hashim ya ci, ya riƙe da hannu biyu yana faɗin, Where is my mom? What happened to her? Yana magana huci gami da zazzaro idanu tamkar wani mai zaki. Luke Junai, sau nawa na kira ka amma akan batun mahaifiyarka. Dakta bai shi maganar ba Junaid ya katse shi da cewa I'm not feeling well. I want to see my mom right now. Ya ƙarashe maganar murya a dakushe kamar zai yi kuka. Kallon shi dakta ya tare da shi it is okay. Mu cika ga mahaifiyar taka. Dakta Hashim ya magana tare da wucewa gaba. Shi ma jan daɗin bin shi da sauri tamkar zai yi tuntuɓe. Kai tsaye suka shiga cikin emergency room na alfarma mai ɗauke da plasma da da kuma wani ƙaramin table glass a gefen gadon da momi take kwance. An saka mata iskar oxygen a bakinta da hanci, ga kuma ledar ƙarin jini, ledar ƙarin ruwa da aka ɗaura mata, idanunta a rufe. Da gudu Juna ya gurin ta yana faɗin, Mom, please don't leave me away. Me yake faruwa da ke ne haka ban sani ba? Kuka ne ya ci ƙarfin kansa, da aka yi kansa a gaban gadon tare da riƙe hannun mahaifiyar tashi. Jiya an dafa kafaɗar shi. ni da nan sai na mai kallon ta da Hashim wanda ya dafa shi. I'm sorry Junaid. Na so a ce na same ka a waya na fahimtar da kai halin da mahaifiyarka take. Amma sai dai na kira karfe ukun dare. An yi fikin na sanar na sanar maka da rashin lafiyar mahaifiyar ka, amma idan an sami daga ƙarshe ma kashe wayar. Na ƙara yin kira kuma aka rejectin. Daga ƙarshe ma sai na ko na kira wurin sai na ji ta a switch off. Hakika abin ba karamin ɗaure min kake ba. Har gidanku sai da na je a wannan daren. amma ba a buɗe min gate ba daga ƙarshe na gaje na ta ta na dawo asibiti katanan dai Allah ya taimake mun yi ƙoƙari mun samu nasarar ceto rayuwarta yanzu haka bacci take yi kasancewa allurorin baccin da muka yi mata domin tana buƙatar hutu da waɗannan maganganun da dakta yake jini na sauraron shi sifamin jinjina kai yake yana magana a zuci tabbas na mamakin ganin wayata a kashe domin dai ban taɓa kashe wayata ba haka take kwana a kunne ko dan saboda wurin aikin mu hedikwata na sojoji za su iya kira na ko kuma su min wani aiki da daddare in yi shi a cikin computers haka ma a cikin wardrobe na same ta tabbas na ga miss call din Dr. Hashim amma lokacin na yi kokarin bi kuma sai misa ya shigo ina cikin wannan tunanin ne jam'iyyar Dr. Hashim ta katse shi ta hanyar cewa security ne suka suka kawo ta ciwon zuciyarta ne ya tashi kallon shi ya yayi tare da cewa to me silar hakan Jine ya magana mai kallon fuskar mom ɗinsa. Kallon shi dakta ya sake yi tare da cewa I don't know, but amma a hasashen mu akwai wani abu da ya firgita ta. Kuma lokacin da aka kawo ta a nan asibitin babu abin da take furta illa sunanka, Junaid. Junaid kawai take ambato. Amma yanzu gaskiya da sauki. To ina bodyguard yi. suke? ne magana a daidai lokacin da ya miƙe tsaye yana fuskantar dakta. Daga da kan kafaɗar shi daktan yayi yana faɗin. Eh to, Tun lokacin da suka kawo Hajiya ban sake ganin su ba. Duk da na ga akwai firgici gami da tsoro a cikin idanunsu. Su din bodyguard din jinai ne tambayar harshen shi na harɗewa saboda tsanin mamaki. duk wani abu ne ya faru da ni ba tare da sani na ba. Ya sake magana mai kallon rekta. Shi ma rekta ɗin kallon Junai yake shi ma dai abin ya mutu ɗaure mu kai. Amma a sanin da wannan bodyguard ɗin samsam ba su da tsoro kuma ba sa fargabar dukan wani ba sa fargabar tunkarar duk wata abin cutarwa su kawar da shi Jene ne ya hannayensa a saman bayan shi yana mai hura iska daga bakin shi dole san abin da ya faru dole shi ma mai gadi ya san abin da ya faru saboda ko lokacin da na fito bakin gate kwata-kwata ban gan shi ba Daktan ne ya shi amsa da cewa tabbas kuwa ko ni ma zuwan da ne da asuba babu shi a bakin gate saboda inda yana da na san zai zo ya buɗe mun gate suna cikin wannan tattaunawa ne Juna ya firgigit ya sauke hannayen shi daga sama kirji yana farta. That girl. hanya ya zai fice daga cikin ɗakin. Kallon shi dakta ya tare da cewa ina kuma zuwa Junaid. I'm coming back. Abinda Junaid ya faɗa nan yayi waje abinsa. Aisha na zaune a saman sofa ta dafa goshinta da hannayen ta biyu ta san da kanta tana tunanin momin Junaid. Wadda ke can kwance gadon asibiti abin duniya da ya biya ishe ta. Allah ka baiwa hajiya ta lafiya. na san na taɓa babban kuskure da ban sanar da jini kiran da aka yi mashi ba da kuma batun rashin lafiyar mahaifiyarsa wayo Allah na ban san kuma da mai zai dake ni ba idan ya dawo gashi babu wata shakuwa da muka yi da shi gaba ɗaya zama ya kakare ta saboda haka ta miƙe sai sai ba manzare take a cikin fala haka fitar shi a firgice Allah da ya sa ba mutuwa ta yi ba hawaye ne suka so mu wanke mata fuska a kuma gumin da yake kwararowa daga cikin gashin kanta kuɗin kwaluma ba ta samu damar sakawa ba gashin kanta gaba ɗaya ya zo ta gadon bayanta ina cikin wannan iftila'in kamar daga sama ta ji muryar mutum yana faɗin ki kwantar da hankalinki insha Allah babu abin da zai same ta kuma za ta samu sauki murya murya na kakkarwa yake magana sai da Aisha tsoratar tsorata ta waiwaya da sauri tana kallon bakin kofa Baba mai gadi ne tsaye jiki na rawar sanyi alamar ya ji jiki sosai Ƙarasuwa ya gaban ta yana faɗin, Dan Allah ki taimaka min da abin da zan ci. Wallahi tun jiya ban sa komai a cikin na ba. A yi cike da tausayin shi take kallon dattijan bai kare ta ce da shi. To bari na duba maka. Wurga idan ta tai akan biredin da ta ajiye, ko rabin shi ma bata samu damar ci ba, tun lokacin da Darina ya fita ta tsayar da breakfast ɗin nata. Ɗauka ta ta miƙa masa har ɗaukar wannan kakkaurin ci din da ya haɗa mata shi ma ta bashi gaba ɗaya. Zauna a nan ka ci. ta faɗa hakan a lokacin da ita ma ta zauna sai ma yayi shi ma ya soma tura biredin a bakinsa zuba mashi da har ya kammala cin abincin sannan ya kura da ruwa yana faɗin alhamdulillahi. gyaran murya ta yi sannan ta ce dan Allah baba kafin ka tashi ina son zan ɗan yi magana da kai shi ma gyara zaman sai ya ce ina cin ki yarinya bare dukkan abin da yake so miki insha Allah zan sanar da ke komai me yasa Ayush ta dago da idanunta ta dago da idan ta dago da fuskar ta ciki damuwa ta ce abadan Allah ina son san tarihin gidan nan kallanta babai ta da cewa ke kuma me yasa kike son sanin tarihin gidan nan a ce zuciya Ayush ce sannan ta ce ce dar na ga abun mamaki akan yaron gidan nan kuma na ga idanunsa sun canza launi kamar na namun daji shin shi ma sun hada dangantaka da namun daji ne? Jinjina kai baba mai gadi yayi sannan yace tabbas zaki ki ji komai daga bakina domin na yi shekaru aro aro ina aiki tare da mutanen gidan nan tun ma kafin a haifi yaron gidan nan wato Junaid. Junaid ya samu jinya sani a tan sanadiyar wata karo wacce alajin gidan nan ya taimaka mawa munafukar mata. Arniya kuma annami mai wofi. Domin inda zan ganta da ni da kaina zan fille mata kai da takobi na yar banza. Jijjin ta yi sanadiyar mutuwar mai gidan nan. sanan ta yi sanadiyar kamuwar ciwon zuciyar hajiya. a kuma Junaid da ya sanadiyar faɗawa cikin masifa da bala'i dira basu tabbatar da ita ba ita ba amma ni malam shehu aljanna sun sanar min da cewa ita ce munafikar banza wai ta sunanta a gaza Kowa ce uhu sunan dai yarensu ne haka alhaji ya soya mata da suna bara'atu ta ce ta yi cikin shige ta kawo mana a nan gidan algunkuma ta ce alhaji ne mata hakika na san ƙarshen ta ma ba zai yi kyau ba wannan matar tsayar da magana tashi yana huci tamkar wani mayunwacin zaki ita kuwa ayu fashewa ce da matsancin kuka jin tsohon akan mahaifiyarta yake magana tabbas kinsa ya bata cewa a nan gidan ummata ta zauna sai kuma a yanzu ƙara tabbatar da haka wannan shine wannan shine Junaid din da ummata take ambato kuma shine ya kashe ta har lahira shikenan ya dauki fansar mahaifinsa babu abin da zan ce yanzu amma duk lokacin da suka gane cewa ni ce diyar bara ato tabbas kashi na ya bushe da waɗannan magana a cikin ranta take yin su shi kuwa wani dattijo mai gadi ganin kukan da Aisha take yi ne ya sa shi tsaya da labarin ya fara ya ci gaba da cewa Allah sarki na san dole ne ke kuka saboda abin akwai tsananin tausayi bar dai na tashi na ji kar masu kar masu gidan su dawo yana fita ko ya ji ana hon da mota da sauri ya je ya buɗe gate din ganin jinin ya shigo da gudun gaske ce Allah da ya sa lafiya oh Allah ya baka lafiya ran kirki zuciyar jini a matukar a cike take da takaici ga kuma tsananin tsanar Ayu da yayi domin a tunaninsa ita ce silar rashin lafiyar mahaifiyarsa tunda har ta iya kashe masa waya ta wurga a cikin wardrobe kuma ta kakara ta sanar da shi halin da dakta ya sanar da ita na cewa mahaifiyar shi ba ta da lafiya tana son ta kashe mishi uwa ne kawai yau dole ne ta bar gidan nan abin da ya faru ba zai sake bari ya faru ba mahaifiyar shi ba za ta mutu ba ta sanadiyyar wata yar aiki an an gama akan mahaifiyar I can't trust anybody again. Dama kuma bai yarda da ita ba. Aka yi dinga sambatu shi kaɗai, haka har ya ƙaraso da mota da motar cikin harabar gidan. Ya bude kuma ya rufe ta. Shigarsa cikin falon ya tarar da Ayu zaune sana ta faman rera kuka. Da sauri ya ƙarasa gurinta. Ya riƙo hannunta tare da yin cilli da ita a kasan kafet. A razanar tashi, tana mai tana mai ƙoƙarin tashi. Cafko gashin kanta ya rike sosai game da ɗago ta. Ƙara ta saki tana faɗin. Kai haƙuri yaya, wallahi ba zan ƙara yin kuskure ba don Allah ka kafarce ni. Washe, ta da wani irin marayan kuka, yayin da shi kuma ya ƙara riƙe gashin kan nata sosai. Mahaifiyata yake so ki kashe? Me ta yi miki? Haka da yake so ki ɗau wannan ɗanyen hukuncin a kanta. Matar da ta taimake ki? Kudar baki ta yi da nufin magana, yayin da ya daka mata wata uwar gigitacciyar tsagami da ta shut up har sai da don kunnen ta ya ƙirƙiza. toshe kunnen ta ce da hannaye biyu saboda tsabar rikicin tsawar da ya daka mata Ole da ta yi bai guda ta faɗi ƙasa kina son cewa wani abu ko dama kina da bakin magana shin full ja da baya ta so mai da sauri tana faɗa wallahi ba ni bace ni ni ni ba san komai ba kai kai ne bata ƙara ce maganar bai ko wuyanta game da ɗaga ta sama da hannu ɗaya ni ne me har sun fara canza launi zuwa na tiger eyes yayin da jijiyoyin suka fara bayyana suka fara yin birɗin birɗin da su Aisha ganin haka yasa jikin ta so makakarwa bakin da da hakoranta sai faman dukan juna suke yi ga kuma kafa ta take lilo a sararin samaniya gashi yi mata kyawar kyashaka gashi kuma yana shirin ya zama taiga sabar firgici sai da ta saki fitsari a jikinta Ƙananan fashinta ya so ya soma ya so matsayawa ne yasa shi yin cili da ita gefe guda ta faɗi ƙasa ya rabu a tsorace sai wata irin na ƙara game da miƙewa da gudun bala'i ta yi wace, shi ma bayan ta yi da gudu ina faɗin I will kill you foolish girl you wanna kill my mom ita kuwa darar compound ɗin da zai sada ta da haraba gidan ta tana ta tsandara gudu sai aka samu akasi santsin ta ya ɗebe ta ta yi sama santsi ya kwashe ta za ta faɗi ƙasa wata irin ƙarar gaske ta domin ta riga ta sadakar da ta kai ƙasa kwatsam kuma sai ta ji an riƙe hukunta da ƙarfin gaske gaba ɗaya kumidi ya ya wanke ilahirin jikinta Daguwa ta a hankali tana son ganin wanda ya cece ta a wannan lokaci tsaro manya manya idanun ta waje ganin kwa idanun shi har ta zama ta taiga iceboard ɗinsa sun zama bulu sosai gashi yadda yake zakani kamar wani muyin washin zaki ido cikin ido suke kallon juna ganin ƙwarota ba ta iya ɗaukewa ba ya sa ta sumiya a sama kirjinsa ɗaukar ta ya cancak tamkar wata ita jaririya ya nufi harabar gidan da ita, Ya tsaye na furin Baba Mai kadi Abu Mai kadi ganin yadda jini ya koma, gashi ɗauke da yarinya, cikinsu ya hau bari gami da faɗin. hu min suleiman wa hu bismillahir rahmanir rahim. Ku kuke ganin ba mu muke ganin ku ba. Dan Allah dan Annabi jini ka rufa min asiri, kar ka yi min komai. Wallahi ba ni da ƙarfin rike ta, rike ka. Wayyo Allah kakan gogo. jini yana jin shi, duk yana cin abin da mai gadi yake faɗa saboda bai gama fita hayacinsa ba kazar da mai gadi ya tare cewa lafiya lau nake wannan yarinya ina son kafin in fito da bar gidan nan don ba na son na ƙara ganin fuskarta idan ba haka ba tabbas zan kashe ta ne har lahira ina gama faɗin haka ya kwantar da ita sama da dumbu ba mai gadi wacce a lokacin asume take Jiya ya kuma cikin compound ɗin ya shiga falo daga nan ya haura upstairs ya shiga cikin bedroom Dole ya faɗa shafshewa watsa ruwa a jikinsa, domin baya son ya fita hayyacinsa. Domin mutum ya fita hayyacinsa to zai iya raunata kowa da ke gidan. Amma sakarun da ya a jikinsa ya taimaka masa wajen rage raɗin da ke cikin zuciyarsa. Omai ƙadi jin abin da Jini ya faɗa, kuma ga halin da yarinya take ciki. Ya sa shi ya ɗauko ruwa a cikin buta ya fawa a yuki A razanar tashi na faɗin, wallahi ban mata komai ba, don Allah ka yi haƙuri kar kashe ni. Ganin mai gadi tsaye a kanta, ya sa ta yin shiru ta zuba masa ido tana mayar da numfashi sama-sama. Shi ma mai gadin kallon ta yake cikin mamaki. Yi haƙuri yarinya. Na san kina cikin matsala, amma Allah yana tare da ke, a cewar mai gadi kenan. Afirkan sai ba mun bin gidan take kallo, gaba ɗaya kanta ya gama juyewa. Da kyar ta iya motsa laɓanta ci, a ina nake? Kallonta mai gadi ya tare da Au, dama baki sa da ke ba. Ni ko wurin ke akai, aka ce da zarar kin farfado ki bar gidan nan in ba haka ba zai kashe ki a tsorace kallon kalli mai gadi tana mace mishi ya musa ko zai kashe ni wallahi kashe ni zai sai gani take kamar shi ne yake nufo ta ashe ki zaune yake mata da gudu ta shi ta buɗe gate din da gudu ta fice daga gidan yan bayan ta bata tsaya yi ba haka ta kwalta ta sai famu gudun ta take kafar ta babu takalmi sannan kanta babu dan kwali haka take gudu kamar wata kamar wata mahaukaciya marara shi kuma mai gadi za da kai yayi ba shi da bakin magana sai abin da yake saka a ransa oh yanzu ina yarinyar nan ta nafa? Allah masani aka je ne yake koran ma'aikata idan aka kawo su gidan nan amma ban ga laifinsa ba abin da aka yi mahaifinsa babu daɗi sam shi ma a sanadiyar cutar cutar nan tashi ya sa mahaifiyarsa kwanci gadon asibiti Allah ya ba shi lafiya akai zauna akan da duma yana wannan maganar sushin nashi Ayush kuwa tafa take a saman kwalta bata san inda take jefa kafafunta ba. Duk fuskar ta yi jajir saboda tsabar kukan da ta sha. Har ranar lokacin kwalla ba daina zubowa daga cikin idanunta ba. Kwatsam wata katuwar tirela ta mata hon a bayanta. A tsorace ta juya da wani irin iwo tana mai toshe kunnenta da hannayenta biyu. Kam ta kame a wurin yayin da idanun su kankance kuma su karfe. Kice an yi wata iri hajijiya da ita an rarar mota ya sa ta saurin buɗe idanunta. Ana kaure ta daga tsakiyar kwantar katuwar motar ko ta wata wucewa da gudun gaske. Zuciyar ta banda bugawa babu abin da take tsabar tsorata da kuma firgici. Sai ta an ce, Ki ashe ba ki da hankali? Wa ya gaya miki ana wasa da rayuwa? Ya kalle ta da kyau. A hankali ya furta, Ki ce ayuwar wacce take tare da Fatima ko? Ya ƙarashe magana tare da ƙura mata idanu. ita ma kallon shi take yi da na kakkarwa ta kasa cewa kuma sai da ta waɗanda suka canza launi zuwa light red saboda tsabar firgici da kuma azaba da tasha. which is okay na san duk wannan firgicin saboda ta Fatima tana kwance gadon asibiti ne ko to karki damu ai ta samu lafiya mu je ki kanta ma ya karshe magana tare da rike mata hannu ya karasa da ita gaban motar shi buɗe mata kofa ya ta shiga yayin da shi ma ya shiga ya fara ya shiga ya tara motar ya nufi asibiti Dr. Hashim kenan wanda shi ma ya baro wanda shi ma baro asibitin yadda da nufin ya sewa Dr. Fatima Fruit wanda za ta danci. Shine ya tarar da Ayush a wannan hali har ya yi kokarin ceton rayuwarta. Abokin ne tun tun na yaranta tun suna firamare suke tare har Allah ya sa kowa ya samu aiki yayin da shi jini ya samu aikin soji saboda ya ce yana son ɗaukar fansa akan akan abin da aka yi mahaifinsa shi kuma Hashim ya karanci fannin lafiya ne har mahaifiyar Junai ta bashi aiki a asibitinta. Kuma duk wanda kuma duk cikin babu wanda ya aure. Kuma duk cikin babu wanda ya aure. A ta bangaren Boka Zalimu ko baban Ayush ganin mota ta nufa Ayush ga dangadan Ya sa shi kada hannu ya sa shi soma kada hannun shi na faɗin. A'a a'a Ayush ban shirya mutuwa yanzu ba. Kar ki mutu. Ku je ku ceci yarinya ta. Lokaci guda ya sume a saman kujerar mulkinsa. A tunaninsa mota ta take Ayush. ga kuma madubin tsafinsa a gabansa wanda yake ganin komai ta ciki ya ga mutuwa gaba ɗaya ya manta da tsafin nasa tun ma sauraro to kuma ina aljanna nashi suke ashe akwai abin da tsafi ba zai yi aiki a kansa ba tun da gashi ya kasa ceton rayuwar ɗiyarsa kuma rayuwarsa sai kuma ga sai kuma ga tarin bakin cikin cinai da ke cikin zuciyarsa already dama ya ajiye a gefe ya ce zai yi maganinsa don da har ya wulakanta masa ɗiyarsa a cewar a cewar sarkin tsaki baban Ayush kenan isarsa asibiti ke da wuya Da Hashim ya zagayo ya buɗe mata wani mota ta fito. Daman sun bar shago ya siya mata takalmi da kuma mayafin da za ta mayafin da ta yafa da ta yafa a kanta. Riƙe hannunta ya ce, "Mu je ko?" Ita ma dai bin sa take yi da kallo. Bata ce komai ba tun wannan lokacin. Amma already ta san shi domin tun zan ta asibiti shi ne ma da kanshi ya kai ta gidan da Fatima. Buɗe kofar ɗakin yayi da sallama a bakinsa. yana riƙe da leda ɗaya yayin da ɗayan hannun kuma yake riƙe da hannun Ayush. Ziyarar ta Fatima ita ta amsa mun sallamar ciki-ciki. Lokacin har an cire mata iskar oxygen tana kwance a gadon asibiti. Murmushi ne ƙarra a bisa fuskar ta ganin Ayush. Miƙiya ta yi, tana mai miƙa mata hannu alamar ta zo kusa da ita. Da sauri Ayush sai nufin mummi ta da ke kwance a gadon asibiti. Jama da ta Fatima, tashi ta zauna ta rungumo a saman ƙirji tana mai shafa kanta alamar rarrashi. Aisha banda kuka babu abin da take. Da ƙyar da Fatima da kuma ta Hashim suka samu suka rashe ta ta daina kukan. Mami ta ji sauki sosai. Dr. Hashim ne ya baje mata kayan furu a saman wani glass plate. Ta ci. Tana ci tana baiwa Ayush a baki. Ita ko sai faman langabar da kai take a cikin momi. A haka suke cin furu ɗin abin gwanin bin sha'awa. Dr. Hashim ya yi musallama ya fice daga ɗakin. yana fita kuma sai ga ne shi ma ya shigo da salama a bakinsa idanunsa ne suka sauka a kan ayyuka da ke kwance a cikin momi sai faman ba ta furu take hankalin ta kwance tashin hankali da ba a sama karana ko daga na haka Junaid sai ledar da ke hannun shi wanda ya siyayyar kayan kwaɗayi har na hango don ƙaredar kaja a ciki to ma sauraro a dai ci gaba da kasancewa da mutum da za ta kai a cikin wannan littafin na matar da Damisa wanda Asmita ta rubuta ni kuma Bakar Sale nake karanta muku shi